karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19.22 gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro barkamu da arzikin sake saduwa cikin shirinmu na hantsi ga kanin labaran duniya. jagororin afirka sun fara taruwa a birnin accra na ghana a gabanin bikin cika shekaru 50 da kafa kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka ta ecowas ko sai dai yawo a sudan hare-haren dakarun rsf da ke fada da sojin kasar sun kashe mutane 30 kiristoci da mabiya sauran addinai sun bayyana alhinin mutuwar jagorar majami'ar katolika na duniya faforoma francis wanda ya rasu a jiya litinin To ga labaran kamar yadda suke. An kaddamar da fara bukukuwan cikar kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko CDAO shekaru 50 da kafuwa a birnin Accra na Ghana. Ranar 28 ga watan Mayun shekarar 1975 aka kaddamar da kungiyar a birnin Lagos Najeriya. Wadda kuma aka dora mata alhakin lura da lamuran tattalin arziki, siyasa da sauransu na kasashen. Ga rahoton Rukayya Bakabara. bara. Shugabannin kungiyar yanzu haka sun fara tururuwa a Ghana don fara bukukuwan tunawa da wannan rana. Tuni ministan harkokin wajen Ghana Samuel Okuzeto Ablakwa ya fara karbar bakuncin baki farawa da mataimakin shugaban kasar Gambia BS Jalo. Taron na bana zai haɗa kan shugabannin kasashen kungiyar manyan jami'an diplomasiya da sauran shugabannin al'umma a wani bangare na nuna buwaya da kuma karfin da kungiyar ta samu cikin shekaru hamsin da suka gabata. Yayin taron ana sanya ran tattauna batutuwa masu matukar mahimmanci da suka haɗar da ƙarfafa dimokuraɗiyya, haɓaka harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen ƙungiyar da kuma inganta tsaro da fatattakar ta'addanci. Baya ga bita kan muhimmancin nasarorin da aka cimma cikin shekaru hamsin da kafa ƙungiyar za kuma a tattauna kan inda aka dosa da kuma ƙudurorin da ake buƙatar cimma nan gaba. Bayan kammala taron na Ghana za a ɗunguma zuwa birnin Legas na Najeriya kafin kuma a tike zuwa fadar gwamnatin kasar Abuja don karkare bukukuwan a ranar 28 ga watan gobe. ɗaruruwan mutane ne suka fito zanga-zanga a birnin jos na jihar plateau a jiya litinin da nuna adawa da kashe-kashen da 'yan bindiga ke yi a sassan jihar mutanen da suka yi tattaki a titunan jihar suna ɗauke da kwalayen da aka yi rubuce-rubucen da ke nuna mahimmancin rayuwa inda suka bayyana bacin ransu akan kashe-kashen da aka yi a ƙananan hukumomin bokos da basa a najeriya musamman ma a yankin arewacin ƙasar, mutane da dama ne ke amfani da wani maganin gargajiya da ake kira a kurkura wanda a ce wasu yana magance wasu cutuka sannan kuma yana ƙara ƙarfin maza to sai dai wannan magani yana da illoli ga lafiyar biladama a cewar masana kiwon lafiya ahmad alasan ya aiko mana da rahoto daga yola shi dai wannan akurkura ana amfani da shi ne domin magance cututtuka ko samun karfin maza kamar yadda ake faɗi hafiz yunusa ya dade yana amfani da shi na yi amfani da akurkura ne saboda biyan bukata na musamman karfin maza na samu biyan bukata sosai a wannan fannin da na yi amfani da shi har na tsawon lokacin da na daina kuma amfani da shi sai dai ahmad muktar da ya kurkura saura kaɗan ya rage a kai shi makabartan tarihi. Ni yadda aka gaya mun an gaya mun wai magani ne na duka wani matsaloli in kai amfani da shi zai iya yi maka. To kuma ni da na yi iya abun da na gani ni dai na san na yi amma ya bugar da ni har na su ma ban san ma an yi wasu abubuwa ban san an yi ba. Gani yadda a kurkura ke kokarin taɓa lafiyar kwakwalwan ɗan adam Ya sa na tuntubi hukumar da ke haramta sha da safaran miyagun kwayoyi wato ndlea domin jin matsayinsu a kansa sunana madam na chafiya ibrahim ladini PRO na ndlea a nan adamawa state command wato kaga wannan a kuskura idan an kama ka da shi idan muka testin muka samu wiwi ko tramol ko ice a ciki kaga za ka fuskanci hukuma amma idan a kuskuren ba a sa ta da wiwi ba za mu kai ka kotu ba sai dai za mu rike ka na ɗan kwana biyu a gaya maka dalilai da illolinsa. Ganin buzu a masallaci a Tinki ya ishara in ji Hausawa ya rage wa 'yan ƙasa su gano dalilai da ke sa hukumomi haramta musu wasu abubuwan. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa. a wani sabon yunkuri na murkushe cutar shan inna a kewayen tafkin chadi ministocin lafiya daga kasashen kamaru jamhuriyar tsakiyar afirka chadi nijar da najeriya sun kaddamar da wani shirin allurar rigakafi na haɗin gwiwa da zumar baiwa yara ƙanana 'yan ƙasar shekaru biyar guda miliyan 83 kariya wannan wani mataki ne mai mahimmanci a yakin da ake da cutar polio nau'i na biyu mai saurin yaduwa wadda ke ci gaba da zama barazana ga miliyoyin yara ƙanana a nahiyar. wata sanarwa daga shugaban sashen yada labarai na ma'aikatar lafiyar najeriya alababa balogun ta ruwaito hukumar lafiya ta duniya na cewa cikin watanni goma sha biyu da suka gabata an gano nau'in cutar a kasashen kabaru chadi nijar da najeriya ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international wasu harare da mayakan rsf suka kai ta hanyar amfani da muga makamai sun kashe fararen hula sama da talatin a garin el fashin na dafur umar sani ya haɗa mana wannan rahoto Har-haren waɗanda aka kai ranar Lahadin da ta gabata sun kuma jikkata gomman mutane a cewar kwamiti na mayakan sa kai. Mayaka RSF waɗanda wani tsagi ne na tsohuwar gwamnatin Sudan sun shafe shekaru biyu suna faɗa dakarun gwamnati ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan bayan sun rasa iko da babban birnin ƙasar hartum a watan Maris. Mayakan sun zafafa hare-harensu a yankin Darfur da nufin kwato garin El Fashar da bai daɗe da subule musu ba. Ranar 13 ga wannan watan mayakan na RSF da suka sanar da kwaci iko da sansanin zamzam na alfashar mai kunshe da 'yan gudun hijira sama da dubu ɗari biyar yayin wasu hare-hare da suka kaddamar da a cikin su fararen hula sama da ɗari hudu suka rasa rayukansu rikicin da aka shafe shekaru biyu ana yin su a Sudan ya yi sanadin mutuwar gwamman dubban mutane da tilasta wasu miliyan sha uku barin muhallansu tare da jefa wani bangare na ƙasar cikin matsananciyar yunwa. rundunar sojin sudan ta kudu ta ce ta sake karbe iko da wani gari mai mahimmanci a jihar Nile wanda 'yan tawayen niwa suka kwace a watan maris a faɗan da ya kai ga kama mataimakin shugaban kasar riek marshal ya kuma haddasa rikicin siyasa tun a shekarar 2018 shugaba salva kiir ya shiga gwamnatin haɗaka da mashar biyo bayan yarjejeniyar zaman lafiya ta kawo ƙarshen yakin basasa tsakanin mayakan da ke biyayya ga jagororin biyu yakin da ya sanadin mutuwar ɗaruruwan dubban mutane masu magana da yawun sojin sudan ta kudu da 'yan tsagera da jam'iyyar mashar ta musanta wa baya sun ce an sake kwace garin nasir a ranar lahadi ba tare da baiwa "Hamata iska ba labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international a najeriya kamar dai sauran kasashen duniya kristoci da mabiya sauran addinai sun bayyana juyayensu a game da rasuwar jagoran cocin katolika na duniya watan pope francis wanda ya rasu a jiya litinin yana da shekaru 88 a duniya wakilin mu a kaduna aminu sani sado na dauke da rahoto a game da yadda jama'a ke kallon jagoranci da kuma rawar da marigayi francis ya taka a lokacin rayuwarsa shugaban cocin katolika na jihar kaduna archbishop matthew man oso indagoso na cikin waɗanda suke cikin jimami dangane da wannan rashi to wannan babban rashi ne kwarar da gaske amma godiya da yabo sun tabbata gashi mai duka a shekaru 88 da yaya cikin duniya abin yabo ne abin godiya ne kamar ikilisiyar katolika ko ina cikin duniya wannan dan taliki ya jagorance mu sabila haka a yayin da muna godiya ubangiji Allah muna bakin cikin da wannan abu ya fara su ma wasu mabiya addinin krista sun nuna damuwa dangane da wannan rashi sunana solomon ayibala gaskiya abin bakin ciki ne ga daukacin al'umman kristoci saboda abun ya zo a lokacin da mutane ba sa zato sunana maria alu gaskiya ba daɗi za mu dai ce tun da mu masu biyayya ne kuma ga addini muna samanin kwanakin shi ya cika amma gaskiya ba daɗi to koya duniyar musulmi ke kallon wannan rasuwa ta paparoma francis ga dai abin da malam gambo abdullahi na kungiyar wanzar da zaman lafiya da ke jihar kaduna ke cewa mun yi wannan rashi na paparoma saboda mun san irin gudunmawar da yake bayarwa wurin zaman lafiya a duniya ga baki ɗaya saboda haka muna miƙa ma gaba ɗaya kiristocin duniya ta'aziyya ga wannan babban rashi da aka yi na jigo ya wanda yake so ga an zauna lafiya. Dama dai kafin rasuwarsa, Papa Roma Francis ya daɗe yana fama da rashin lafiya. Aminu Sani Sado, Kaduna, RP Hausa. To manya-manyan limaman cocin Katolika a fadar Vatican da ake kira Cardinal za su yi wani taro in an jima a wannan rana ta talata domin shirya jana'izar Papa Francis. Wannan manyan wanda manyan jagorin duniya za su halatta gabanin zaben sabon Papa a wata mai zuwa. shugaban rasha vladimir putin ya gabatar da ta yin tattaunawa ta kai tsaye da ukraine a daren litinin a karan farko cikin shekaru kuma takwaransa na ukraine din vladimir zelensky ya ce a shirye yake tattauna to labaran sun zo ne daga nan sashen hausa na radio france international lokaci ya sake zuwa domin labarin wasanni ga kuma Hamis Sale barka da zuwa kamis To barka ka dai Michael Kudusun bari mu leƙa gasar Premier League din Ingila inda za a iya cewa yanzu fa kallo yana kokarin komawa sama ganin cewa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na dab da dauke wannan kofi amma kuma kungiyoyi na ta rigirgen samun gurbin zuwa gasar zakarun nahiyar Turai a kaka mai zuwa. Shaho ya dauki giwa kenan. <laughs> Sosai kuwa to kamar da yadda aka sani Liverpool din dai ita ce ke jagorantar teburin gasar Premier League da maki take 79 eh, tana neman nasara a wasa ɗaya kenan domin ta samu nasara to hmm. akwai ƙungiyoyi irin su arsenal nottingham forest newcastle da manchester city da ke kokarin hmm. ganin sun samu gurbi a gasar zakarun nahiyar turai har da ma chelsea a kaka mai zuwa hmm. eh, zan iya cewa ma da aston villa wato daga na biyu har zuwa na bakwai kenan kowa yana gani yana da dama da zai iya samu gurbi to tuni dai ita kungiyar kwallon kafa ta nottingham forest a jiya ta samu nasara a karawar da ta yi da tottenham da ci biyu da ɗaya. Mm. a kanta wanda kuma ya bata damar komawa mataki na uku a teburin gasar Premier League din da maki 60 yayin da Newcastle ke biye mata da maki 59 a mataki na hudu. tana nema ta dagula lissafin Chelsea kenan. Ai ta dagula wa Manchester <laughs> City ma da Chelsea lissafi gaba daya. To za mu jira mu ga yadda za ta kaya duk da cewa a yau ita Manchester City za ta fafata wasa tsakaninta da Aston Villa wani wasa da ake ganin zai iya fayyace makomar waɗannan ƙungiyoyi a gasar Premier League din shin za su iya nuna cewa da gaske za su zo gasar Premier League eh, wato gasar zakarar nahiyar Turai a baɗi ko koya abin yake. To su kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa irin na Leeds United da kuma Burnley sun samu gurbin dawowa gasar Premier League din Ingila ne mm. bayan wasan da suka buga a daren jiya Litinin a gasar gasar premiership waɗannan ƙungiyoyi dai a yanzu haka sun tara maki 94 inda ita litinata ɗin ke a mataki na ɗaya balli ke a mataki na biyu amma babu bambancin ƙwallaye ne a tsakaninsu domin dukkanin su makin su 94 mm-hmm. suna kuma jagorantar teburin gasar to abin jira dai a gani shine shin za su wace ce za ta lashe kofin premiership mm-hmm. din a cikin su wato championship din a cikin su ganin yadda dukkanin su maki ɗaya to za mu jira mu ga yadda za ta kaya nan gaba kaɗan ita dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta wato balli ta samu nasara a wasan da ta yi jiya a kan sheffield united da ci biyu da ɗaya wanda hakan ake ganin ita sheffield ɗin ya ƙara mai da ita baya a ƙoƙarinta na dawowa gasar premier league din ingila domin ita ce a mataki na uku a teburin mm. championship ɗin to a ɗayan ɓangaren kuwa ne wato shugaban kungiyar ƙwallon kafa ta bayan leverkusen da ke ƙasar jamus ne mm. fernandes carlo ya bayyana cewa sun cimma yarjejeniyar fahimtar juna da mai horar da ita wannan kungiya zabi alonso na ganin cewa idan har yana buƙatar barin kungiyar zai iya tafiya ba tare da wani kalubale ba mutumin kai ce alonso ba <laughs> to wannan da ya biyo ba ya ce da tun lokacin da suka ɗauko alonso a matsayin mai horaswa mm. to sun san da cewa a kwana a tashi akwai ran da za a raba gari domin zai iya tafiya ɗaya daga cikin kungiyoyin da ya fafata wasa sosai kuwa to ana dai alakanta alonso a yanzu da koma kungiyar kwallon kafa ta real madrid don gazar carlo ancelotti wanda ke jagorantar kungiyar a yanzu haka mm. to sai dai shi shugaban kungiyar ya bayyana cewa babu wata matsala idan har alonso na son tafiya to fa zai iya tafiya ba tare da wani kalubale ba shi dai alonso a lokacin da yake fafata wasa ya buga kungiyar kwallon kafa ta real sociedad da ke wato spain da kuma elba a matsayin aro sannan ya je kungiyar kwallon kafa ta liverpool kafin da sake dawowa kungiyar kwallon kafa ta real madrid inda a nan ma ya samu nasarar lashe kofin zakarin nahiyar turai kafin ya koma bayan munich a can kuma ya karkare taka ledarsa sai ya koma bangaren horaswa to daga batun kwallon kafa michael bari mu leƙa batun tennis hmm. inda shahararren dan wasan tennis ko in ce tsohon shahararren dan wasan tennis din hmm. nan rafael nadal hmm. ya bayyana cewa shi fa har yanzu baya jin wani abu na kewar wasan tennis da ya daina bugawa watan to babu abin da bai gani ba a wannan abin da bai gani ba abu abin da abin da bai gani ba da dalilin shi ma haka ma ya bayyana cewa shi ya gama kwallonsa ta tennis ne yana cikin farin ciki domin ya samu nasarori da dama a wannan gasa ya yi komai a bangaren to me zai sa kuma ya rika yin kewa inda kuma ya dauka so <laughs> mun gode kwarai da gaske ka bai na Ga wasu daga cikin manyan labarai da za ku iya karantawa ko kallon hoton bidiyon su a shafukanmu na sada zumunta. Yayin da ake juyayi game da rasuwar Paparuma Francis duniya na ci gaba da aikewa da sakonnin ta'aziyya. Muna ɗauke da bidiyo da rahoto kan ta'aziyyar da kuma hira kan yadda ake zaben sabon Paparuma. Ko me yasa al'umma ke ci gaba da amfani da akurkura duk da irin illolinsa? Muna ɗauke da rahoto a kai. cibiyar da ke zagayen tafkin Chadi sun kaddamar da rigakafin polio ga yara miliyan tamanin da uku. A shirinmu na ilimi hasken rayuwa kuwa ci gaban na makon da ya gabata ne kan yadda ake yi wa harshen Hausa karan tsaye. Haka zalika muna dauke da bidiyon tattaunawa da wata malamar kwamfuta da aka haifa da lura gani a Maiduguri. A ci gaba da sauraro da bibiyar sashen Hausa na RFI a rfifr ha domin samun labarai daga lungu da sako na duniya. Har ma da ƙayatattun shirye-shirye da hoton bidiyo. Ku bibi RFI Hausa, ku more. To madalla ci gaba da bibiyar sashen Hausa na Radio France International ga kuma wannan sako Matsalar ta'addanci na ci gaba da yaduwa zuwa kasashen kurmi. kuma na baya-bayan nan shine harin da ya yi sanadiyar asarar rayukan dakarun gwamnatin jamhuriyar benin akalla takwas kafin nan masu ikirarin jihadin sun saba kashe dakarun kasar har ma da na makauciyarta wato togo yayin da suka sha kai hare-hare a ivory coast shin koya kuke kallon wannan barazana da yanzu ta tunkari kasashen gabar ruwan tekun gini sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta whatsapp ko kuma shafinmu na facebook To madalla sai kuma shirinmu na gaba.